أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمشينا الحمد لله ashirin da bakwai ga watan rabi'u tsani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1443 wanda kuma hakan yi daidai da biyu ga watan disamba shekara ta 2021 miladiya idan ba manta ba wannan mako na alhamis Shi ne muka ware domin darasinmu na tarihi kuma muna karanta wannan littafi na nuru ya fi sirati sayyidil mursalin kuma idan ba manta ba darasin da ya gabata mun kai ƙarshen wato sadiya ta abi ubaida ibn jarrah kuma a yau insha Allah ta'ala zamu tashi a sabon darasi wato ghazwatul fath al-a'zam wato babban yaƙi da aka yi na fatuhu makka shine fatuhul a'aza. wato fatuhu makka kenan wanda ke da wannan nuska shafi na 158 158 an fahimta nuska da take hannunku kuma ban sani ba shafi na wani 174 na'am tsayi to waɗanda suke da waɗannan diskoki sai kowane ya duba nashi domin ci gaba da karatu daga inda muka tsaya malam ya ce idan arada Allahu amran wannan ba mu yi shi ba kawai mun karanta shi na? ina muka tsaya to da muka fara Thank you. mun ce za mu sako daga farko ko to to shi kenan malam yace idza arada Allahu amran hayya asbabahu idan Allah madaukakin sarki yana so wani al'amari ya faru sai ya tattali sababin faruwan abu an gane ko ya zama ya sauƙaƙe hanyar da dalilai da zai sa kaza din nan ya faru an gane ko misali aure tsakanin wani da wani sai ga Allah ya hayya dalilan da za a yi misali wato samun aiki sai ga an hayya da gidan samun aiki kali kaza haka ne zaka ta gani duk abinda Allah madaukakin sarki ya ne yayi sai ya hayya a kubban da zai sa wannan al'amari da ya ƙara ya kasance malam ya ce wa azala mawani'uhu ya kuma kawar da ababan da za su hana abin kar ya faru faqad kana sallallahu alaihi wa sallama ya'lamu annahu la tadhillu al-araba hatta tadhillu quraishan alaikalawa ya san cewa larabawa ba za su kaskanta ba ma damar ƙuraisha ba su kaskanta ba saboda ka inda ƙuraishawa na da izza to larabawa suna nan da izza wala tanqadul biladu garuruwa ba za su jayu ba su musulunta su miƙa wuya ga musulunci hatta tanqadu makka har sai mutanen makka sun miƙa wuya makana yatashawwaqu wa yatashawwaqu li fatiha wannan ya sanya salama ya yi zaman dako yana jiran damar da zai bude maka danta ta zama dogari na musulunci walakin kana yamna'uhu min zalika al-ahud amma abin da ke hana annabi yin haka shine alƙawura da aka yi allati aqaha quraishan waɗanda yayi su tsakaninsa da quraishawa fil hudaybiya a lokacin sulhu hudaybiya wa huwa sayyidu man waffa kuma annabi shi da shugaban masu cika alƙawari annabi ba zai karya alƙawari ba ana fahimta shine shugaban masu cika alkawari walakin idza arada Allahu amran hayya asbabu amma fa sai dai shi Allah in ya nufin ya zartar da wani al'amari ya faru to sai ya kimtsa ya tattali sababban faruwan wannan abu faqad alimta malam yace ka sani a da can baya mun karanta anna qabilata khuza'a cewa qabilal khuza'a dakalat fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sun shiga wato ƙarƙashin kulawa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ƙabilatu bani bakar su ko ƙabilar bani bakar fi ahadu ƙuraishin sun shiga cikin ƙarƙashin kulawa nawa ne na ƙuraishawa mun yi bayani mai tsawo akan wannan satin da wuce in za ku malam ya ce wa kana baina kuza'a wa bani bakar dima'a fil jahiliya dama tsakanin bani bakar da kuza'an nan an gane ko akwai jayayya akwai rikici da yaƙi a lokacin jahiliya an gane ko ya ce kamunat naru hadu zuhurin islam wanda bayyanan musulunci ya sa wutar wannan yaƙin ta mutu dama akwai shi tsakaninsu ya ce falamma hasalatul hudna waƙafa rajulun min bani bakar ya taganna bi hija'in rasuli sallallahu alaihi wasallama ala masma'in min rajulin kuza'i ce lokacin da aka samu wannan huduna ta ainihin wato alƙaura aka ce to babu kaza babu kaza wayannan suna gargashin wayannan duk abin da ya samu wayannan mu ma ya same mu abin farin ciki mu ne mu ma za mu farin ciki na bakin ciki za mu bakin ciki kawai sai aka samu wani ya tashi ya zo daga cikin banu baka waɗanda ke ƙarƙashin ainihin wato kulawa ta ainihin wato ƙuraishawa da ya tashi yana waƙa yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin waje shine hijab idan ka yi an ce hija zambo a cikin waka an san akwai waka ta zambo ko kama a cikin wakan hausawa wa ke yin zambo dukkan su ba akwai wanda ya fi shahara ko na rambada haka ɗan kwaya na ɗauka ma zai zamba aiki amma yana yi ko yana yi eh ba ba dan kwairan ta san kaman guda biyu ne ko uku ne ma eh, akwai dan akwai akwai yara musu ma aiki eh. da ya koya shi ma ana kai dan kwairan to almin dai irin wannan zambu shake cewa hija an gane wannan ko kamar yadda jiya ina ga mun karanto wani hadisi na Hassan ibn Sabit ko yana daga cikin mawakan Annabi sallallahu alaihi wasallama idan suka yi waka suka zagi Annabi sai Annabi ya cewa wato Hassan ibn Sabit ya ce uhujuhum fa inna ruhul qudus ma'aka yi musu zambo karama domin ruhul kudusi mala'ika jibril yana tare da kai an fahimta to saboda haka wannan mutum daga cikin Banu Bakar ya zo ya kama waƙe yana zagin manzon Allah sallama cikin wato zambo yana masa zambo ala masma'in min rajulin min khuza'a a gaban wani mutum daga cikin khuza'a shi kuma Banu Khuza'a dan dan dan Khuza'a ne yaji abin da ke faruwa ha fa qama hadha wa darabahu da wannan ya tashi ya kai duka ya dake shi fa harraka zalika kana al-ahqaq kamun al-ahqaq sakamakon wannan dukan kawai sai wannan tsohon rikicin ya motsa wa tadhakkara banu bakar qarahu an gane wannan ko sai su banu bakar din suka tuna da wato abinda suke ramuwar da ya kamata a ce su ya kamata su rama da kaza wa shaddul azima sai suka shirya suka kimta li harbi husumihim dan su yaki abokin gaban su abokin fadan su sune kuza'a amma da suka tashi wasta'anu bi awliya'ihim min quraish sai suka nemi taimakon yan wasu cikin qurayshawa an gane ko su ne awliya'ahum waliyan su waɗanda suke karkashin su wanda suke mara ma baya fa'anuhum su kuma sai suka taimaka musu amma sirrin aboye su ba riga an yi rubutu ba yaki su da annabban shekara goma ko gane ba kuma ba a zuwa a warware wannan alƙawar yanzu wannan abin da suke sun warware alƙawari kuma shi annabi kan kumanta kamar yadda na faɗa tun a wancan sati yana ma san dama ya buɗe makka amma ba dama to Allah ya nufi maka za ta buɗe amma ga sababin da za ta buɗe da shi sa wani lokaci za ka ga wani abu ya faru da kai kana jin haushi kana ɗauka hari ne baka san ba da hiri na gaya muku cewa umar ya ta fara ku da sauran sahabbai ya za a yi a hana mu shiga makka bayan mun kawo umara kaza kaza kaza kaza kaza kaza ai har yanzu haka abu yake a wancan lokaci ma misali za ga cewa kamar yadda nake muku yanzu wurin ana ce mai ana ce masa wato shimesi ba shimesi eh shimesi ake ce masa yanzu an gane ku amma kuma a da sunan shi hudubiya eh ko da za mu shiga makka yanzu ko da lokacin aikin hajji baka da tasirihi in ka zo wurin ka tsallaka hajji kake ka shiga makka kawai ka gama shiga ai to amma yanzu a lokacin su ma an zo wannan gurin fufin shiga to me ya kilomita shida a baka shiga cikin harami ba amma ka shiga ka tsira kawai ai yanzu a wurin suke sanya security da da immigration ne da yan sanda ne da waye da waye baka sai ka wuce wurin ba sai kana da permit da ake haji in ba haka ba aka tabbo ka shirya a wullar da in ka maka sauki kana da ikama wannan residence permit din za a ce ka koma inda ka fito kuma an bata maka haramin da ka dauko fidiya ta kama ka biya sai dai in ka yi sharadi a lokacin niyya ka ce fa in habasani habisun fa mahalli haisu habasani to shi kenan, amma ba haka ba za a mai da kai ne kuma sai ka haka ya nan take wallahi malam dokoki ne a dai bin gabanni a yi abin a yi mutane ne suna yi wasu suna yin sharaɗin in kai ka sha shi kenan in baka sha kuma mai da kai in kuma kai rashin sa'a ma aka yi sa'a wanda aka kama ɗin bai da ikaman shi kenan sai prison daga prison kuma an ga baki ne to sai Najeriya ka san su dubba baka da yawanci Najeriya ke wulle su <laughs> Allah ya kyauta shine malam yake wannan bayani sakamakon wannan alkawari da aka yi annabi zai yake su ba to shikenan su kuma sai suka je a boye suka taimaka musu sirran bil uddati war rijal kayan fada da ma waɗanda suke mayaka da sojoji suka taimaka musu su shawa suka taimaka ma banu Sun mata tawajjahu ila khuza'a kawai shi aka nufi wannan ku za'ar wannan ƙabila. wa hum aminuna suna cikin aminci hankalinsu a kwance fa qatalu minhum ma yarbu al-20 suka kashe kusan mutum 20 a cikinsu. an fahimta suka kashe musu kusan mutum 20 walamma ra'a zalika hudafa as-sayyid yayin da waɗannan mutane da suke bin karkashin manzon Allah sallama karkashin kulawa su suwa kenan su ku kuza Dan, su ne suna masu su ne hulafa a sayyid amin wanda suke karkashin Allah sallama arsalu minhum wafdan sai suka aika da wadan sako wato jama'a bi riyasat Amr ibn Salim al-Khuzai karkashin jagorancin wato Amr ibn Salim al-Khuzai liyukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bima fa'ala bihim banu bakar quraish dan ya gaya wa annabi sallallahu alaihi sallama. abinda banu bakar suka aikata da su da quraishawa an gane ko na auka musu da suka yi da warware alƙawarin da waɗancan mutane suka yi wanda yace falamma hallu baina yadayhi yayin da suka isa ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama. wa akhbaru suka gaya masa kamar da na faɗa muku akwai riwaya tace da waƙa ma ya gaya wa annabi cikin baiti qala yake cewa shi manzan Allah ya ce wallahi na rantse da Allah la'amna annakum mimma amna a nafsi minhu ya ce wallahi sai na kare ku da abin da zai iya kare kaina da shi ma'ana sai na ba ku kariya wannan abin da aka yi muku ko da ni aka taba abin da zan yi kenan sai haka wallahi sai an yi an doki mataki na'am shi duka yi ba musulmi bane a lokacin ai kabilu ne kana dukkaninsu a lokacin ba su. kwarai da gaske to ai haka ne ana samu ai na'am eh sosai kuwa ana samu haka ta zama nuna jin haushi an taɓa wani a gani malin ya ce amma ƙorashin amma su ko ƙorashawa wanda suka tsokano rigima suka warware alkawari ya ce fa'in na humlan mara au an na ma amiluhu na ƙadullil uhudi yayin da fa suka ga cewa lallai abin da suka aikata din nan sun warware alƙawari ne ba su kyauta ba shikenan allati akhadhat alaihim wato alƙawarin da aka yi da su nadimu sai suka yi nadama alama fa'alu a bisa abin da suka aikata suka yi nadama malam yace wa aradu mudawatu mi hadha aljarh sai suka so su wanke wannan cuta ko ciwo suna so su yi maganin wannan miki da suka yi dan sun yi ma abin miki ai ko aka wannan ciwo ne suna so lalle a yi mai a yi bandit ɗinsa a sa duk abin da za a sa a magance shi fa'ar salu ƙa'iduhu sai suka aika da shugabansu Aba sufiyan shi Abu sufiyan kenan ibn Harb da madina kamar yadda na faɗa muku satin da ya wuce shi shine mahaifin wane Ramlatu ko matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. har dai na riga na da labarin duk me ya faru zuma ta karantawa ne za ku ga abin yana zuwa yi za ku saurin fahimta shi da suka aika shi ilal madina ya tafi madina li yashadda al-aqd din ya je ya ƙara gyara wannan alƙawarin yana nan fa da Allah ayi hakuri yara ne suka aikata kaza da kaza da kaza da kaza Ya ce wa yazidu fil mudda da kuma ƙara ma a adadin ƙarin alƙawarin shekara goma da aka yi to a ƙara ya koma sha biyar ko ashirin misali <laughs> kaga kenan sun sha a banza kenan inda a ci haka ya farko tunda ku an yi alƙawari da ku dukkan shekara goma ba a kai ba kun zo kun warware to yanzu wannan da zai je abu daga baya ya je ha'a ƙara to an cuci musulmi nan tunda an an kashe mutane ashirin a cikin yaran su su ko ba da masu rama ko su yi wani abu faraki hu abu Sufiyan ya hau dabbarsa wa huwa yadhunnu annahu lam yasbiquhu ahad gani yake babu wanda ya riga shi zuwa a tsammanin sa wayannan mutanen na kuza'an ba su je ba abinda wannan tunanin nasu su kuma sun yi shi ne ta afa ba su kyauta ba bari mu tafi kawai mu je a gyara a ce ai a ƙara abin ina fata muna fahimta shi ne tunaninsa shi tsammaninsa ba wanda ya riga shi zuwa hatta idza jaa ta nazala ala ummil mu'minin ummi habiba kun ji ko yana zuwa madina sai sauka wajen ummu habiba wato bintu ummu habiba ummu habiba ba ramlatu ba to akwai kuskure kira almuhim sai ummu habiba bintu huko diyarta ita ce ba ramlatu kenan ba ko a ɗauka ramlatu bintu abi sufyan amma ummu habiba bintu malhan ne wannan to anan guri ina ga malam ne kuskure wannan bugu ko ba haka bane jama'a a ramla okay to haka ne ramlatu bintu abi sufyan ita ake ce ummu habiba din to yawa eh nike so ya zama kunyar ta kenan to ni ne na kuskure kenan Allah shirye da mu shikenan da ya wuce wurin diyarsa ummu habiba bintuhu diyarsa wa qad arada an yajlisa ala firashi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa sai gashin fudin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana so ya zauna akai a matsayin sa na bako a wata kawai sai ta ninki ta janye ta barba ta nare ta ha qala sai yace ya bunayya ya kediyata aragibti bihi anni amra gibti bi anhu kun gane larabci kenan ba ya kaji wannan irin kalmomi ne da ibarori ne in baka jin larabci ba za ka yi fasara shi ba na? ke eh, a kalmar kawai ka kalle da larabci yanzu ko cikin sauki yadda aka yi fomin ɗin sentence ɗin wato in kana jin larabci ko shi kenan za ka gane mai ake nufi amma an mutum yana ɗan ƙaramin jin larabci sai ya kasa gane mai ake nufi a nan gurin ya tambaye ta ya ce mata ara gifti bihi anni mafahimta amra gifti bi ku? ina ba ta amfani kaga duka abu iri ɗaya ne wannan ibarar ta farko ara gifti bihi an ni? an fahimta ni ne yanzu ba kya so in zauna akan kujerar akan wannan shimfiɗa kina kyamata ne akan tabarmar amra gifti bi anhu ko ko a a kina tabar man ni in zauna a jikin da ne akwai datti akwai kazanta kar ta fata min jikina ni aka kyamata ko ko ana kyamata man ne a gare ni kawai shikenan shimfidar ce ni ake kyamata da ita ko kuma eh wannan kenan shine tafi karfin shi ta farkon ma'anarsa kenan ko ko ita ce ko ko ni ne na fi karfin ta saboda kazanta da ke jiki ta kar in zauna a kai ya tambaye ta malam yake cewa faqalar sai ta ce ma kana laka an ka ala firashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bai dace ka zauna akan shimfidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wa anta mushrikun najis alhali kai mushriki ne najisa sai tsaye ta bashi ansa faqala laqad asabaki ba'di shar sab yace ni ke ga wannan magana lalle bayan kin rabu da ni sharri ne ya same a ce ni ubanki kike faɗin wannan maganar kaina sun makaraja min indiha kawai sai ya fita a gidanta wa atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil masjid a masallaci wa arada alaihi ma ja alahu ya ga wa annabi abin da ya kawo shi abin da ke tafi da shi fa qala lahu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi wa sallama yake cewa hal kana min hal kana min hadatha wani abu ya faru ne an gane hal kana min hadath shin wani abu ya faru qala la ta ba abu ya faru to muka zo muga ya kamata mu kara ne ko ai kaza ai kaza fa qala sai annabi ya ce fa hannu ala muddatina wa sulhina mu muna nan akan wannan muddar tamu da sulhin nan da muka yi walam nazid an zalika ko ba zan kara akan haka ba ina fata muna fahimta ba mu kara akan haka ba faqama abu Safiya. abu sufyan ya tashi wa Masha'ila a akabiril muhajirina yaje ya samu manya manyan muhajirai kun ga abin da zo da shi bai samu biyan bukata ba annabi ya ce bai yadda ba saboda haka ya tafi wurin manyan muhajirai min quraishin daga cikin qurayshawa ya je ne la'allahum yusaidunahu ala maqsadihi ba mamaki ko za su sa baki akan abin da ya kawo shi annabi ya yadda daga a ƙara shekaru kuma sannan a gyara a ƙara ƙarfi falam yajid minhum mu'inan sai samu wani taimako ko agaji a wurin su ba wa kulluhum qalu dukkanin su cewa suka yi jawazuna fi jawazi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama halatta maka mu muna karkashin halatta manzon Allah ne in an tsara an abu ya kara mun kara in ba karba in yace tara kuma tara kawai. to amma magana a tsaya a yadda take a daba ne magana tasa ce faraja ila qaumihi aka yi koma wajen mutanansa alam yasna shay'an abu abin da yi. muhu, mutanansa su kuma qurayshawa suka zarge shi a can makka bi annahu khanahum cewa ya yaudare su wattaba'a al-islam ya bi musulmi inda ya ke da agara watanasta inda al-awtar an gane wannan ko je yayyanka a ainihin wato wurin gumaka su huban nata, su manata su uzza an gane ko ya je ya yanka wannan zuma gaske ce ba ba sa cizo ne to Allah ya kyauta ya je <laughs> to ai malam ka ji zuma a goshinka anan ba na ji kuma zuma ce ka ta ba sai fita yi ba wa yace yaje ya yanka li yanfi an nafsihi hadhihi tuhma yayi ne dan ya kawar da wannan zargin su da su ba ba fa abin da kuke zargi bane na faje ya ƙi yadda ne kawai abin ya ƙiwa ne saboda aka ka gashi har ya je ya yanka don ya kawar da wannan zargiya da kamar rantsuwa ne shi ya yi shi ne wannan yanka irin ya nuna cewa shi ne gaskiya ne malam ya ce amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma shi ko annabi alaihi salatu wassalam fatajahhaza lis-safari sai ya shirya don tafiya wa amara ashabuhu bidhalika yau marci sahabbansa don su ma yi wannan shirin وأخبروا الصديق بالوجه بالموجه بالوجه أن يقاوى أبو بكر الصديق قال إن ينفع فقال له يا رسول الله سي أبو بكر يتشمس يا النبي الله أوليس بينك وبين قريش أحدا ba akwai alkawari tsakaninka da Qurayshawa alkawari ba cewa ba za a yaki ba sai adadin shekara kaza qala na'am annabi yace kwarai haka ne walakin gadaru sun yi ha'inci gadar shine ha'inci da cikin amana sun ci amana wa naqadu sun warware wannan alƙawari da aka dasu sun mastaghfara sallallahu sun mastaghfara sallallahu alaihi wasallama al-a'rab annabi yace dukkan larabawa musulmai duk a fito alladina hawla al-madina waɗanda suke kewaye birnin madina ƙauyuka ƙauyukan da duk su masu fito wa qala yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk mutumin da yayi imani da Allah yayi imani da ranar tashin alƙiyama al yahdur ramadan bil madina ya zaman to ya halarci ramadan an gane wannan ko a madina ma'ana ya zo ya yi ramadan a madina dan a hadu a yi duk abin da ya kamata a yi ina fata muna fahimta malam ya ce kalimar jam'un min ƙaba'il aslam gungu daga cikin kabilun aslam suka zo wa gifar da kabilun gifar wa muzaina da muzaina wa ashja da ashja wa juhaina da juhaina wa tuwa su ma suka zo radiyallahu anhum Allah ta'ala ya kara musu yadda ga baki da an gane wannan ko malam yace duka suka zo sannan sai ce wa tsawa sallallahu alaihi wasallam al-akhbaru an al-jaysh annabi ya kwashe labari ya gaya ma waɗannan runduna ga abin da ke faruwa kaila ya shi al'am ko kuma mu ce tsawarinin ya boye ne ya ɓoye wa rundunar wani abu na wannan al'amari dan annabi baya so labarin ya yadu cewa zai tafi wannan yaki ina fata muna fahimta bayan ya tara su a wuri guda sai bai gaya musu ga dalilin da ya sa ba alama quraishun an gane wannan ko alama quraishun ne sai quraishawa idan magana ta yadu zai zama to sun sani ina fata an fahimci wannan sa'idda lil harbi kuma ta shirya dan ta yaki manzan Allah din ita ma war rasul sallallahu alaihi wasallama la yuridu an yuqima harban bi makka manufar boye wanda annabi bai so a yi yaƙi a cikin makka ne ina fata muna fahimta yana so ya shiga ne ba tare da sun san zai zo ba kuma ya zama ba za a yi yaƙi ba amma in suka san zai zo da kai za su shirin yaƙi. kuma da an zo me zai faru za a gwabza yaƙi ne to kuma annabi da baya so kenan makka tana da hurma ba so a zubar biki shikenan ya ɓoye musu wannan malam yake cewa bal yuridu in qiya da ahluha ma adamin masasi bi ha wanda annabi yake so yana so mutanen maka su dayi zuwa ga musulunci ne kawai ba tare da an taɓa hurma da darajar maka ba balle a ce an yaji an zubar da jinin wani a ciki fara'a maulahu dalla zikirhu sai annabi ya kira ubangijinsa shine Allah subhanahu wataala majibincin al'amarinsa mai girma da dauka wa ya ce Allahumma ya Allah khudh al wal akhbar an quraish hatta nabtaghiha ko hatta nabghataha fi biladiha ya Allah ka kawar da hankalin quraishawa da idanuwan su kar su gane su san halin da muke ciki har sai mun auka musu a cikin garin su ba tare da sun san mun zo ba wa qama hadib ibn abi balka ibn abi balka sai ya tashi shi kuma yayi wani abu wato shi ɗin nan ahadul ladina shahidu badra ɗaya ne daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar wa kataba kitaban li quraish ya rubuta wasiqa wa quraishawa shi kuma yana cikin musulmi fa ya ma je yakin badar ya rubuta wasiqa wa quraishawa yukhbiruhum bi ba'd amri rasulih sallallahu alaihi wasallam yana faɗa musu wasu sirri na annabi ga manufar annabi ga abin da yake shirin yi haɓoye fa'ar salafi isriha aliyan a mun yi tsallake ya ce wa arsalahu ma a jariyatin ko sai ya aika wasiƙar tare da wata mata an gane ko wata kuyanga an gane ko litusilahu ila quraishin ala ju'ul wato kai wannan wasiƙa zuwa ga quraishawa ala ju'ulin akan wani abu da ya bata ma'ana ya biya ta ju'ulin shine ya bata wani abu ya biya ta akan ta isar da sakon nan shikran alam Allah rasulahu zalika Allah ya sanar da annabinsa wannan magana Allah ya sanar da wani da annabinsa wannan magana malam yace fa arsala fi asriha aliyan sai annabi ya aika aliyu su biyo bayan wannan mata wa zubairu da zubairu bin al'awam al-miqdad da miqdad bin awu ya annabi ya aika su su uku ya ce ku je ku an so wannan mata har ya ce musu in kun je wuri kaza da kaza akwai wata za'ina za'ina ana nufin mace akan raƙumi ko akan dabba daidai kaza ku je tare da ita akwai kaza ku an so takardar ku kawo haka annabi sallama ya gaya musu kun je ya musu in taliqu yace ku tafi hatta ta'atu rawdatu khaq sai kun zo wani wuri da ake cewa rawdatu khaq a wurin nan rawdatu khaq fa in biha fa'ina a wurin nan akwai wata mata akan dabba Ma ma'aha kitabun tare da ta akwai wasiqa fa khuzuhu min haku an so wasiqa a hannunta kaji umarnin da annabi ya ba su an talabu suka kama hanya suka tafi tafiya suke hatta akawun rawda suna zuwa rawdan da annabi ya ce rawdatu khak annabi baya fadin magana a samu ba daidai ba a inda annabi ya ce za a ganta kuma ana ganta haka da suke ta ba sai take ba tafiya take annabi ya ce a wuri kaza za ku haɗu ne ta gani kuma suka ce wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka gani kawai yanzu sai ce maka kama hanya zuwa misali facility din nan idan ka je daidai small gate za ka ga wani mutum mai jajayen kaya da bakin hula a ce kaza da kaza da kaza kuma ina nan wasu anya ko dai malam ya fara zane ne ko dai dan tsubu ne ko kaza ne ko ba ka ce a to daga daidai gurin za ka je kuma ka da shi to alaihi salama wannan mu'jiza ce kaga ba su ma tafi ba ya san tafiyar da za su yi daga nan zuwa wurin kaza za su haɗu a wurin a duk wurin kaza za su haɗu ce suna zuwa rawdan nan fa wajadu bihal mar'a kawai ce ga sun haɗu da wannan mata da suka ganta faƙalu da suka ce mata akhrijil kitaba tun da wannan wasiƙar da ke tare da ke kawo ta qalat ma bai kitab ai ba wani wasiƙa tare da ni ka san mata sai ba wani wasiƙa qalu suka ce la tukhrijan al kitaba aw lanqiyanna thiyaba a fasu da wannan magana? da suka ce kawo wasiƙa kawo wasiƙa ta ce babu kamar yadda zuwa riwaya ta za su koma aliyu na abi dalib ya ce kai inda annabi ya ce akwai wasiƙan nan wallahi akwai ta ce wallahi sai kin fito da ita kika ce ko dai ki fito da wasiƙan nan ko mu miki tsara shine la tukhul janna alkitab awla lil qiyanna thiyaba ko wallahi mu miki tsara sai kin fito mata a jahiliya ba sa son tsarici ka gani ba fa a yanzu bane zamani na 21 century muke ne gome ka duwa ba, tun a wancan lokacin sama da shekara dubu da ɗari hudu da ta kaji an ce za a mata tsirara ta ba tsirara amma mu yanzu matan mu ina a bayan da ake sawa fitina da take yi mata wuce wallahi ina jin wani malami Khalidin Rashid yana magana yake cewa wallahi a bayan da ake sawa yanzu sun fi fitinan maza sama da mace ka fito da ita cikin wuyar ba za ka iya ganin mace da wanda wuyar ba ka fito ba amma ka ganta da irin wani abaya ko wani niƙabi an saka shi da wani style haka sai ka fitinu da da ita akan sama da wancan ba tsaraici amma yanzu ina tsaraici yayi nuna maka ma za a yi kokarin a duka yi kyauta ka kalla kawai amma ka ta yi a gani subhanallah wani yana bani labari ya ce akwai inda in ka je wallahi haka za a gana nuna maka sai ta baka ji an siyan an gani eh misali nake nuna maka ai yanzu duk an yi wa'annan an wuce nan an yi subhanallah su a jahiliya fa a jahiliya mutum na cewa wa aguddu tsarfi in bagatin lijarati hatta yuwara jarati ba. musulunci bai zo ba laraba mutum ce ina rufe ido na idan matan makwabci na ta zo wuce har sai ta tafi inda za ta ba zan ganta ba amma mu yanzu ma saboda lusarinci irin namu namiji ne za a haɗu da shi da matarsa da kowa a cewa kai matar ka ta haɗu ka iya zaɓo mata a ah, aiki za ka ba shi kuma ita jin daɗi shi haka yake so so mai gina shi mai gina Iske display din imaninsa haka kawai a banza ba sadaki ba komai da aka makalle maka mata a hango maka kyanta da muninta Allah ya kyauta saboda haka suka ce ko miki fitar da wasiƙa ko mu miki tsirara akhrajathu sai ta fitar da wasiƙan nan min iqafiha daga cikin kitsanta kitso ta tafke wasiƙar wani ya nuna larabawa suna da gashi a irin matan mu bane su kuma wata ma kafin ki gashi zo ka awar mace kana ganin gashi haka a bayan ta ka ɗauka shi a cuci maza take sai ka zo gida ka ganta ƙwaiƙwaido ko ba ka wani haka ne matan sai a hankali to ba suna da gashi ta fitar da wasiƙan nan a cikin kitsanta suka shi wasiƙa dan mu ne sai wani ya bude ko ba ka wani magani ita ce ko ba ita ba ce mm, amma waɗannan bayan Allah su habbai masu ɗa'a ne da bin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ku karɓo wasiƙa kawai suka je kuma suka karɓo ta kaga yace fa atu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suka taho da wasiƙan wajen manzon Allah sallama ana budewa faqala sai annabi yace ma hadha ya hatib ma hadha ya ga wasiƙa daga hatib ne ibnu abi balta ya rubuta zuwa ga qurayshawa annabi kuma hadu yana nan majalisin nabi waye ga ya kalle shi ya ce ma haza ya hatu ko ya bu ma haza ne wannan haka ka aikata ala ya rasulullah ya ce ya annabin Allah shi hatib ya ce la ala ya kake gaggawan yi mun hukunci ya annabin Allah inni kuntu halifan li quraish ni na kasance a dacan na zauna cikin quraishawa ne walam akun mimman anfusuha ko min anfusiha ni ba ba quraishi bane na zauna ne a cikin su kawai ina cikin Wakana kana man mana'aka minal muhajirina man ne Wakana kana minal muhajirina lahum qarabatun waɗanda kuma suke tare da kai yanzu cikin quraisha cikin wato muhajirai manyan sahabbai idan aka je yaƙi ko wani abu ya faru tsakaninka da su a maka to suna da ƴan uwa a maka wanda ya mfuna ko ya hamu da ahlihim wa amwalin wanda za su kare musu dukiyarsu a can maka da iyalansu kar a taba wannan na ƴan uwanmu ne ina fata ana fahimta shi ma yana da iyalai yana da yan dukiyarsa ba wanda zai kare masa sai ce fa ahabbtu id fatatni zalika sai na so tun da waccan zaman ta wuce ni ni ba bakureshe bane amma dan zaman da muka yi kawai minan nasabi na wannan dangantaka kawai sai na ga wata dama an attakhir indahum yadan dan samu wani dan hanya wata tsani akalla na dan basu hint na dan hintin ɗinsu, na dan alatin dinsu to kuma ku yi hankali nan da lokaci kaza ba za su a ah, wannan dukiyar da gidan nan ko a taba gidan hadubu ne ai shi ba mu labari shi ma a dan bashi kariya to abin da yake so gidan an fahimta shine ma'ana dan samu wata ɗan hanya yamhuna biha qarabati wanda zai sa su dan kare 'yan uwana nima yace walam af'aluhu irtidadan ban aikata haka saboda na yarda baya annabin Allah an dini in bar addini na ban yi haka ba wala rizan bil kufri ba'da al islam ban yaka kuma dan na yadda da kafirci bayan addinin musulunci ba yana faɗin wannan magana fa qala sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce amma amma innahu qad sadaqakum ya faɗa muku gaskiya annabi ya ce ya faɗa gaskiya ya kamata a kyale shi ai ya tsira a haka annabi ya ce ya faɗa gaskiya a ina ka sa akwai yin zafi akwai yan taratsi <laughs> akwai taratsi zuwaye su umar ko kamar mu da waye aka ce ne a shi kenan faqala umar ya ce kawai sai umar ya ce, da'ani ya rasulallah Abdul wa unuqa hadha almunafiq kale ni ya annabin Allah ya sara wuyan wannan munafikin faqala sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya yace innahu qad shahida badra umar ai wannan bawan Allah ya halarci yakin badar ya halarci yakin badar wa ma yudlika wa ya sanar da kai baka sani ba ya fi. umar la'alla Allah tsala ala man shahida badran A mamaki Allah ya duba zukatan duk wanda suka halarci yakin badar kala ya ce musu i'malu ma shi'tum ku aikata duk abin da kuka gada ma fa inni kad ghafartu lakum na gafarta muku to ba kaga wannan kaba shi yasa ai a cikin sabon ma matsayi matsayi ne muhajiri ba yake da wanda ba muhajiri ba wanda ya je yakin badar ya fi wanda bai je ba haka haka daga buhajiri sai wanda ya je badar sai wanda ya je uhud haka haka haka haka duk su ma matsayi ne Allah ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ba su taba zama daya ba wanda ya bada dukiyarsa yayi kaza kafin kai fatu makka ya ma je yaki aka dauki addinin Allah da dukiyarsa da makamansa da komai da lafiyarsa aka zubar da jini ya zubar da jinin kafirai Allah ce wa'annan mutanen da farko fa ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu su suka fi girman daraja su suka fi falala saboda waɗanda suka ce da dukiyarsu daga baya kuma suka je yakin ba su kai wancan na farkon ba amma dai da na farkon da na biyan dukkaninsu wa kullan wa'adallahu husna Allah ya musu alƙawarin aljanna dukkaninsu yan aljanna ne ha wata rana ina karatu na ce to kun ga wannan ayin za mu mata kiyasi akalmakallahu na ce to uwar gida ba daidai take da amarya ba a uwar gida ita ce babba ita aka yi yawon talauci ko ba ka wani aka sha wahala yanzu kuma an samu arziki kawai sai amarya ta kuma ta ce tana so ta kora uwar gida ko gane ba <laughs> mata sai da suke yi <laughs> kada su suna so a ce ai yanzu ne <laughs> ta kaga wani tsohon zuma ai da aka ce wani ita ake magani wannan su ne tsofaffin zuma sahabbai na ok tun kafin ba gaskiya ne allah ya rufa asiri masha Allah yanzu nan zamu je wurin tsayawa saboda haka sai malai yake cewa ma annabi ya gaya masa cewa Allah ya gafarta musu ina fata muna fahimta fi zalika to akan wannan ayan an gane ko anzalallahu fi suratul mumtahana sai Allah ya saukar da farkon suratul mumtahana ku kalla Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya koran da suka imani la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya ku rike makiyina da makiyinku a matsayin masoyanku tulquna ilaihim bil mawadda kuna nuna musu soyayya da kauna wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq al halan sun cewa abin da yazo muku na gaskiya ala al qur'ani su ba da gaskiya da shi ba su yadda ba yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum sun fitar da annabi ku kanku ma sun kore ku a makka an tuminu billahi dan kawai kun yi imani da Allah rabbukum wanda yake ubangijin kar ku iso su in kuntum kharajtum jihadan fi sabili matakar in je kun fito jihadi ne dan ni wabtiga amardati da neman yadda ta to kar ku nuna soyayya da kauna a gare su har ma ku zamanto su siruna ilaihim bil mawadda kuna boye soyayyan ku zuwa gare su kuna san kafirai a boye kuna fifita su akan kafirai akan musulmai kai wa ana a'lamu bima akhfatum ni na sa abin da kuke boyewa wa ma a'lantum na san abin da kuka bayyana a fili wa man yaf'aluhu minkum wanda ya sake aikata irin wannan daga cikin ku to faqad dalla sawa'a sabil ya kauce wa hanya ta dide ya bi hanya da take ta bata ce nan gurin ku kalla abubuwa guda uku ne suka tabbata ku hudu dangane da Hatib ibn Abi Balta na faɗi wannan magana ne yake so in cike da shi saboda anan zamu dakata saboda wani na iya amfani da wannan ya zagi sahabbai ko shi Hatibin ya ce sahabbai munafukai ne gashi nan sun yi haka sun yi haka sun yi haka sun yi haka har su rubuta wasiƙa kaza kaza kaza kaza a wannan hatibun ba ba bane kuma cikakken sahabi ne da nassi na bakin annabi da nassin alqur'ani ina fata muna fahimta an gane wannan ko abu na farko shi kansa maganar hatib shi kansa ya ce ban yi haka ba don cewa an gane ko yadda da kafirci bayan musulunci ban yi haka don yin ridda ba ban yi haka ba don ka zace na yi ne kawai don wani irin san wani abu da za ka ɗanyi kawai kamar kai ne yanzu ka ce eh, ana kirsimeti kirsimetin nan kasancewa ƙarya ne ba dini ba ne su kansu ƙarya suke yi ta fata muna fahimta sai kuma a wajen kanin na musulmi haramun ne ka taya shi murna ba ina fata muna fahimta balle ka ce mai happy christmas ko kaza kaza kaza kaza da sauransu an gane ko da ya maka abincin kirsimeti je ka ansa kai murna a ah, na gode fa kaza kaza yana tafiya kawai sai ka bayar da shi kyauta sai kaga kai wannan ne mujamala kai masa dan ya dan ji dadi ko ba haka bane to wannan dan abin da kai a zuciyarka kayi ne tsakaninka da Allah ba laifin ki ba amma zahiri wani sai ce kai kafa wani ce yana wasu cikin kirjimeti ya ce ku zo ku zo ku zo ku zo ku zo misali nike bada za ka kaman kayi laifi amma kuma ba laifin kai misali nike bada to irin wannan shi ya ɗan rubuta wata yan wasiƙa ya dan bada don a san cewa ai ta zana faruwa shi ba ya ma tora asirin duka ne. ya dan fada ga asisi ma ya ce ba ko ba amri rasulullah wani sashe na shirye-shiryen annabi kamar misali yana iya cewa akwai yiwuwan fa lokaci kaza da lokaci kaza ko yiwuwan nan da lokaci kaza kila za a kawo muku arziki kaga ai ba ya faɗa bane ya ce akwai yiwuwa ne kaga wani ba faɗa rai bai ma san yau za a ba ko kuma iya annabi fa yana ta tara makamai fa misali ko musulmai suna ta ƙara yawa shi ma menene shi ma wani fadin wani bangare ne na sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai kira abu na biyu annabi sai ce innahu sadaqakum ya faɗa gaskiya nabi ya bada shaidan cewa mene gaskiya ya faɗa kaga uzuri na biyu abu na uku shine lokacin da annabi ya ce da lokacin da umar ya ce a bashi dama ya tsare wuyansa sai annabi ya ce ya halarci yaƙin badar wanda ya halarci yakin badar kuma ga matsayinsu abu na hudu kamar da na faɗa shine kankat ayar da ta tashi buɗe ayar farkon surar sai ta ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suke imani kuma da wa ake da shi hadin aikinsa aka kira shi a matsayin da imani ina nan da imaninsa bai kafarta ba ina fata muna fahimta Allah madaukin sarki ya mana jagora Allah ya ba mu lada abinda muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karanci ilimi Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah